hanyoyi guda biyu da za ku amsa assignment ɗinku na shirin FGN Alert cikin sauƙi. Assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda kuka sani shirin FGN Alert shiri ne da gwamnati ta shirya shi domin tallafa matasa ta hanyar ba su horo akan wasu abubuwa sannan kuma da ba su tallafi ga waɗanda suka kammala wanda sanin kanku ne ana gabatar da shirin tun ba yau ba har an yi nisa ma domin kuwa wasu daga cikin waɗanda suke suka fara riskar shirin ko suke bibiyar shirin tunda suka yi nisa kuma suka kammala assignment ɗinsu wanda a saƙon da ya gabata wanda suka sanar kwanan nan ko kwana biyu baya ko kwana ɗaya baya ma sun sanar kan cewa dukkan wanda ya san bai kammala assignment ɗinsa ba in har yana daga cikin wanda aka zaɓa to yi ƙoƙari ya je ya ƙarasa wannan assignment da quiz ɗin ya tabbatar ya amsa su domin wucewa step na gaba. Hakan ne ya ga na dace na kawo muku hanyoyin da za ku bi domin ku amsa dukkan assignment ɗin da ku saboda wasu sun fara bibiyar abin kuma sai suka tsaya wasu kuma har sun yi nisa kuma sai suka dakata wasu kuma aka samu dai matsaloli shafukan ba sa buɗe da sauransu. To a wannan bidiyo in kuka kalle tun daga farko har ƙarshe zan nuna muku hanyar da za ku bi ku shiga dashboard ɗinku kuma ku je ku amsa dukkanin assignment ɗin naku cikin sauƙi. Hanyoyin da zan kawo a nan guda biyu ne za a yi amfani da su. Na farko za ku samu amsar da kanku, na biyu kuma za ku nemo amsar da kanku. Ku zan nuna muku yadda za ku bi ku nemo amsar. Na farko kuma amsar kuma ga ta sai dai kawai ku ɗauka ku yi copy ɗinta ku je ku shigar. To da farko dai na farko link ɗin na farko yana ƙasan bidiyon nan wato description da an shiga link ɗin zai kai ku inda za ku shiga domin ku samu amsar kai tsaye. Amma kafin nan dole da farko ku fara shiga dashboard ɗinku. yanda ake shiga dashboard din kuma shi ma dai link ɗin yana ƙasan bidiyon nan wanda already wanda suke amfani da shi ko in wanda suke shiga yau da gobe sun riga da sun san yanda kuka shiga dashboard din idan kuka shigo shi ne nan wurin kamar yadda kuke gani wanda idan kuka shiga waɗannan da kuke gani dukkaninsu kwasa-kwasan da aka yi ne wanda wasu daga ciki yanzu nan dai ni dai da ke ina bin abin na bibiyar abin na amsa dukkanin kowane question idan akwai quiz a kansa ko assignment to na bi na yi nasa kowanne sun kai kusan goma sha ko zuwa ashirin ma hakan amma wasu kuma ba su assignment ɗin ko quiz ɗin a ciki amma wasu akwai wasu kuma babu saboda haka dukkan wanda dai in tabbatar akwai anan to na amsa sa kuma abin da ake so ana so ka samu 80% ne shine kai pass ka samu 80% ko 50 ka samu ba kai pass ba a yanda suka faɗa da haka ka tabbatar ka sami 80% a yanda suka faɗa duk da dai tambayoyin akwai mabambanta wasu kusa kusan nasu ba wannan bane amma idan kuka bi dan tun daga farko har ƙarshe za ku ga hanyar da ku bi domin kuma kuna amsa assignment kowane tambaya ma aka baku za ku iya samun amsar ta kai tsaye cikin sauki To yanda za ku yi shi ne bayan kun shigo dashboard ɗin naku to waɗannan su ne darussukan gabaki ɗaya waɗanda aka yi su waɗanda waɗanda aka aka ba aka sa kowa a dashboard ɗinsa. Misali yanzu wannan business model plan ɗin idan kana so ka amsa sa kuma ka karanta shi ko ka kalli bidiyon za ka danna start ne. Bayan ka danna amma sai dai lokacin idan kuka yi za ku ga yana dawo da ku baya sakamakon ko network dai ko kuma matsalar shafin to kada ku damu kawai sai ku sake login sai ku shiga zai wuce da ku cikin inda za ku ga darasin kuma daga ƙarshe ku ga quiz kamar dai yadda kowa gani gashi nan ya dawo da ni ba to amma kawai za ka sake saving ne ko za ka sake sign in sai ka koma sai ka sake shiga a haka dai in ka samu za ka ga ka amsa ka insha Allah to wannan shine tambayoyin ko shine bayani akan shi wannan business plan ɗin so za ka iya dinga yin next har sai ka je matakin da za ka ga assignment amma wani quiz ɗin ko in wani wani tambayar wani wata quiz ɗin ko in wata questions ɗin ko wani eh, course ɗin ba shi da assignment to idan kana so ka yi skip ma kawai za ka zo ka zo wannan na ƙarshe sai ka danna kansa idan ka danna kansa idan ya buɗe to a lesson summary ɗin wani ana suke sa quiz ɗin to sai ka shiga misali ka danna kansa haka in ka danna to za ka jira Idan ka jira zai buɗe to kuma ga tambayoyin nan ga su nan kamar haka to gashi nan wannan na farko ga nan suka yi tambayar idan ka karanta wancan nan kai tsaye ma za ka yi amsa da kanka idan ba karanta ma to link ɗin da nuna na ƙasan bidiyon nan akwai amsar duka tambayoyin nan dai misali yanzu wannan idan ka shiga so akwai link ɗin da zai kai ka idan ya kai ka wanda zai kawo ka wannan shafi da kuke gani wannan shine shafin link ɗin za ku ga link ɗin na sa shi to idan ka zo sai ka duba misali kuma akwai culture a can sai ka duba ga amsar ta nan akwai wannan emotional intelligence sai ka duba shi ma ga amsarsa nan. Akwai wannan shi ma ga sa Kowanne dai da kuke gani duka da su gashi nan kowanne na rurrubuta su Gashi nan kamar yadda kuke gani suna da yawa. To sai ku zo sai ku ɗauka sai kuna zaɓar amsar a nan ɗin. Suna da yawa. To in ga kenan idan kuka shigo link ɗin sai kuma ku je ku shiga dashboard ɗin da wata browser. Nan kuna dubawa question ɗin can kuna ganin amsar. Misali yanzu idan browser biyu ce Nan na ga question ɗin nan. So sai na koma wancan wanda nake cikinta. Nan kenan sai na sa misali true ne sai na sa true. In ne nan sai na sa false ne gashi nan sai na sa. Nan ma sai na sa gashi nan. To ni wannan duka na an amsa su kuma da yawa daga cikinsu na samu yanda ake so. So babu buƙatar in sake amsa duk da za ka yi three step. Three attempt za ka iya three attempt. Za iya yi sau uku idan ka ga baka ka ci ba ka iya sake yi. ka sake idan baka ci ba ka sake har ka yi sau uku ne sannan shine babu damar ka sake yi amma idan ka ci na farko to kai shikenan to ni wannan tambayoyin duka dai na amsa su da haka wannan dai shine hanyar da za ku bi domin ku amsa assignment ɗin naku akwai link kamar yadda na faɗa a ƙasan bidiyon nan description idan kuka shiga shine zai kawo zai nuna muku dukkanin amsoshin da suke cikin wannan waje sai ku je ku kwafa ku je ku shigar da amsar to sai hanya ta biyu hanya ta biyu shine ta hanyar amfani da ChatGPT. Wato ChatGPT hanyar da ake ko in chatbot wanda yake ba da damar ka yi masa rubutu ko ka tambaye shi ya ba ka amsa. To wannan hanyar ma tana da sauƙi sosai wanda za ta ba ku damar amsawa ko da ba waɗannan na cikin dashboard ɗinku ba. To idan kuka shiga za ku yi amsa da shi. Misali yanzu idan kuka danna kan wannan questions wannan course ɗin idan ya buɗe bayan ya buɗe sai ku je wajen assignment ɗinsa idan kuka yi ƙasa in dai akwai assignment misali wannan lesson summary ɗin ko nan haka idan ya buɗe to za ku ga wannan icon ɗin wani an rubuta assignment wani quiz idan ba ku gani to inda kuka ga wannan icon ɗin to yana nufin assignment ne a wajen to kun ga dama na faɗa muku yana dawa da ku baya wani lokacin to duka dai matsalar network ne wannan wani lokacin kun ce daga shafin ne dai amma in dai kuka biya hankali zai yi idan kuka zo ƙarshe idan kuka ga dama kuna AB daga nan next next nan ku dinga mm. yin next har sai kun je ku matakin da za ku amsa questions ɗin idan kuma kuna so kai tsaye za ku iya shiga ta nan sai ku in kuka ga wannan icon ɗin to na assignment ne wani za a rubuta assignment wani quiz to dukkan wanda ya fito a jiki da shi za ku danna sai ku danna kamar haka in kuka danna to zai kawo muku questions ga su nan so dama idan da browser biyu kuke amfani ko kuma ku buɗe wani tab ɗin sai ku je ku rubuta chat GPT misali wanda na yi bayani a kansa kuma a ƙarshen wannan bidiyo ma akwai bidiyon yanda za ku yi rijista da chat GPT ɗin. Ku yi rijista ku buɗe shi domin ku fara amfani da shi. Na nuna yanda ake amfani da shi duka. To za ku shiga chat GPT wannan shi ne chat GPT ya buɗe. Misali na buɗe wata wani tab ɗin. To idan na koma can wajen questions ɗin nawa ga su nan kamar haka to sai na yi questions sai eh, na yi copy na questions ɗin. Ga shi nan suka min wannan tambayar which of the following ga shi nan dai to sai na yi copy sannan sai na koma. sai in zo chat GPT har option da za ka yi copy sai na sa in na sa bari in yi zoom in na sa question ɗin da amsar da komai to sai na danna wannan alamar idan na danna to za ta bani amsa a nan gashi nan idan muka duba sun ce min wane ne a nan zan samu amsar so cikin nan gashi nan da suka sa wannan go to market nan to gashi nan shi ne amsar idan na koma nan wurin haka sai na shigo cikin nan ɗin sai na zaɓi go to market yawwa sai misali tambaya na biyu ma idan na ƙara copy ɗinsa kamar haka Heathrow apples ne sai na koma cikin chat GPT ɗin nan sai na shiga sai na je wajen rubutawa sai na rubuta kamar haka sai in danna abin nema to daga nan za ta bani amsar gashi nan tun anan ma ga true or false ce ga nan ta rubuta true or false ga nan ta rubuta true to kai yanzu nan na san amsa ta sorry na san amsa ta true ne ga nan sai in zaɓi sai in zaɓi true anan wurin ga nan na zaɓi true to haka dai za ku yi ta bi shi ma nan idan ka tahi in kai copy ɗinsa ka je ka sa to chat GPT zai baka amsa wanda in dai kai wannan to za ka samu 100%. idan ma baka samu 100 ba za ka samu 80 to above amma ba kai ƙasa ma da 50 ba ko 60 daga 100 ne abin da ya sama saboda haka wannan dama ce su ne hanyoyi guda biyun nan da za ku samu amsar ku cikin sauƙi saboda yadda suka ba da dama suka ce an ji amsa kafin 29 ga wata duk da watan mai 28 ne ke tunani so shi ne step na gaba wanda in an kammala wannan to akwai wasu akwai physical class wasu kuma akwai online class saboda haka dukkan wanda aka yi dai insha Allah za mu sanar. Wanda physical class ɗin ko online class ɗin shi aka fi tunanin ma za su yi saboda shi suka sanar a email ɗin a email da suka tura wasu. wallahi ɗin kuma zai kasance za a yi a Zoom ne ko YouTube ko sauran wasu platform wanda suke ba da dama a yi lecture online. Wanda daga an gama wannan step ɗin waɗanda suka yi nasarar tsallake wannan su ne samu nasarar shiga mataki na gaba saboda haka shi yasa nake mai ƙara tunatar da ku da ayi assignment ɗin nan a tabbatar an yi dukkan wanda ya san dai cikin shirin ya fara assignment to yi ƙoƙari ya ƙarasa saboda a samu a kammala Allah ya ba da sa'a kada dai a manta link ɗin yana ƙasan bidiyon nan description na gode